خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون idanuwansu suna cike da ƙasƙanci ƙasƙanci kuma ya lullube su wannan ita ce ranar da ake musu alkawarinta a duniya amma suka kasance ba sa damuwa da ita